وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون kuma ka faɗa wa muminai mata su ma su kame idanunsu daga kallon abin da bai halatta su gani ba na tsaraici kuma su kare al'aurarsu ta hanyar nesantar alfasha da kuma suturta su, kar su bayyana kwalliyarsu ga mazaje bare, sai dai abin da ya bayyana daga ciki na abin da ba za a iya ɓoye shi ba, kamar tufafi, kuma su lulluɓe mayafinsu a wuyan rigunansu don su lulluɓe gashin kawunansu da fuskokinsu da wuyansu. Kar su bayyana kwalliyarsu ta ɓoye ga kowa sai dai mazajen aurensu, ko iyayensu, ko iyayen mazajensu, ko ‘ya'yansu, ko ‘ya'yan mazajensu, ko ‘yan uwansu. ko ’ya'yan ’yan uwansu maza, ko ’ya'yan ’yan uwansu mata, ko matansu amintattunsu, musulmai ne su ko kafirai, ko waɗanda suka mallake su na bayi, maza ko mata, ko waɗanda ba su da sha'awar mata, ko ƙananan yara waɗanda ba sa tsinkayar al'aurar mata saboda yarintarsu, kuma kada mata su buga ƙafafuwansu da nufin a san abin da suka lullube na adansu, kamar awarwaro da makamantansu, ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku. ya ku muminai daga abin da yake faruwa da ku na kallo da waninsa da fatan ko kwa rabauta da abin da kuke nema ku kubuta daga abin da ake jin tsoro